a wani matakin samar da hanyoyin dakile rashin tsaro a birnin tarayya abuja ne mahukunta suka dawo da shingayen sojoji a dukan kofofin shiga birnin baya ga ire-iren su da ake fama da su a manyan birane da iyakokin jihohin arewacin kasar wannan mataki bai yi wa waɗansu 'yan majalisa daɗi ba domin a cewar su mutane suna wahala sosai kafin su kai ma'aikatunsu ko kuma gidajensu solomon ewuga ɗan majalisar dattawa ne da mata farko shine najeriya ta yadda muke yanzu abin tsoro ne kowa yana jin tsoron kowa da dalili dalilin shine baka san wane ne yana rike da makamin yaki wanda yana zaune tare da kai ba na biyu abin da ya taso abuja kwanakin nan ta kawo mana damuwa fiye da yadda mun zato in kana shigowa abuja daga nasara tunda shine mazabar na kuma inda nake zama in ka kai karo baka da tabbatarwa lokaci ka kai abuja sojoji sun kafa abin da muna kira road block ni yau na awa hudu da rabi tsakanin karu da nyanya da kuwa ba zai kai minti ashirin ba to irin wannan yadda motoci sun taru a bayanmu inda gaskiya ne muna so mu sauƙaƙa ma jama'a akan rigingimu wanda sun taso kwanaki din nan su masu yi din in sun fuskance azaban jama'a kuma tunda ba su da tausayi sun yi hade-hade irin nasu abin da zai taso muna gan kama zai fi abin da ta riga ta faru damuwa na kenan. Shi ma sanata Ibrahim Kabiru Gaya ya amince da bayanan da abokin aikinsa ya yi sai dai ya ba da shawarar yadda za a samu mafita. Wannan an sa mutane cikin damuwa yau kullum ka tashi da sabu ka san yadda rayuwar take ba zuwa dare. An san dama duk musulmi mai tawakkali bai san yadda rayuwarsa take ba amma dai wannan an samu cikin halin tsoro kana tafiya kana zoyoyin bayan ka kullum maimakon a yi gyara a maganin kada abin ya faru block ɗin layi biyar ne an dawo da mutum zai bi layi ɗaya ni na sani ma ke waɗansu ƙasashen duniya ai sai ka raba sai ka sa diram guda biyar sai ka sa soja biyar akan kowane layi ɗaya masu layi biyar na zo su wuce in ka ga wannan baka yadda shi baka ce fakin eh, amma mota layi biyar za ta yi wucewa amma an dawo da abin layi ɗaya kuma in ka duba ƙarshe ba wani abu suke ba sai dai su kallaci idan ka in baka sa ma wani ka wani abu hannun shi to wannan wato ƙara wa al'umma cikin zafi ne da wahala ana cikin talauci a ƙasar nan ana kashe mutane kuma ka sake ƙara musu wani talaucin da wani azabar na dawo wata rana daga kaduna awa ta uku daga kwanar dukko zuwa shigowa abuja awa uku duka tafiyar ba ta kai ta minti talatin da biyar ba kayi awa uku da rabi sai ka samu mota ɗari uku akan hanya to idan kana gudun kada a samu hatsari to kuma ka tara al'umma a wuri ɗaya motocin kansu na mai suma bom ne muddin wani yaro mota ɗaya wannan motocin dubu nawa da sun tashi sun tashi hankali so da haka wannan tsarin bai ma dace ba amma takurawa ta yawa al'umma na cikin zafi na cikin wahala lalle lagos tare a ɗauki mataki na kawo sauki ga wani abubuwa ko me yasa bai tsaron da ai ba sai yanzu bayan mutane na cikin wahala a wata takarda da ke ɗauke da sa hannun mai magana da yawun soji Chris Olukolade da aka bai wa manema labarai ya ba da haƙuri ne a game da shingayen da aka sa inda ya ce matsatsin da mutane ke fama da shi na wani ɗan lokaci ne kafin a samu mafita na dindindin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.